ai dama can akwai wasu kasashe kamar middle east za ga su kuwait da ina ne an haɗa su wuri guda kamar ƙasa uku an ba su ambasado guda to a zo a yi wannan mana yanzu Ibrahim Dahiru ɗan jarida ke bayyana ra'ayi. Shirin shugaban Buhari na kafa kwamiti don rage yawan ofisoshin jakadancin Najeriya a kasashen duniya na samun tagomashin martani daga kwararru kan harkar diflomasiyya da mu'amalar tafiye-tafiye ko kasuwanci a ƙasashe daban-daban. Tun a watan Yuli, shugaban Buhari ya dawo da dukkan jakadun Najeriya gida da kafafen labaru suka fi ruru ta sallamar uwar gidan Ujuku Bianca da ke kasar Spain ko Andalus da tsohon daraktan kamfe din Jonathan Talatu Sarki Tafida da ke London da tsohon sakataren PDP Ojo Majuke da ke Canada ga masani kan kan tafiye-tafiye da hulɗa a faɗin duniya Abdulaziz Musa aniyar na da kyau don hakan cusa siyasa a jakadun da akan tura. dauke kamar Saudi Arabia kaga ambasadan su a Najeriya yake amma ambasadan su shi ke lura da kasan kamar Ghana wanda ke yafi a ce zai je bude office dai a Ghana kaga zai biya kuɗin office za a kai aikata wurin ko amma ganin zai kana zai tashi daga Najeriya ya tafi Ghana cikin minti 45 in ya bar Abuja yana Ghana ko kuma idan ya bar Lagos cikin minti 35 yana Ghana ya je aikinsa ya dawo kaga ya rage musu kashe kuɗi kawai idan ma'aikacin gwamnati ne aikin gwamnati idan dan siyasa ne ya eh, eh, siyasa kwanaki me ya faru ba ga an ce duk wanda ke ambasada wanda ke ba ma'aikacin gwamnati bane ya dawo kusan na kusan 80 suka dawo kaga an rage kuɗi amma ka san yan Najeriya da tafiye-tafiyen kasuwanci kusan ba inda ba sa shiga a duniya eh to amma kuma ai muna da embassy an mai kusan 100 da wani abu ba mu bukatar su gaskiya ai idan aka ce babu ambasada nan garin ai ina da ma'aikaci ko da guda ɗaya ne wanda za a je a wurin amma ma rufe ofishin ofishin wallahi shine daidai tsohon manajan matatar mai ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad na ganin yawancin jakadun ba sa jawo na Najeriya hanyar arziki. Kaga an rage wasu abubuwa tunda almandaran da suke yi shi shugaba ya riga ya dago shi yasa ake son a ɗauki wannan mataki don a samu nasara mu samu kuɗi a fitar da Najeriya cikin ƙangin da muke ciki. Yan rajin kare muradun Buhari Hajiya Sadiya Umar Faruk da APC na ganin shugaban ya ɗau wannan matakin ne don tsumi da tanadi. A rage yin su ko kuma a dakatar da su ba kuma za su kawo illa ga tafiyar da gwamnati ba yanzu kamar waɗansu jekadun ƙasashen waje ɗin da za a iya haɗa su kaga in aka haɗa su za a samu rangwame na kashe kuɗin gudanar da waɗannan embassies ɗin. amma ɗan kasuwa jibirin zakar jigawa dan pdp na ganin aniyar aikin baban giwa ne mu yan kasuwar najeriya an kawo mana wata hanyar da za mu takura ba ka da inda za ka kai kuka ko wani tallafi jakadu me suka rage wa tattalin arzikin najeriya shugaba buhari a wannan sai dai kawai ya jaddada su ya ba su wasu target tun gabanin sanar da wannan aniya ta rage yawan ofisoshin jakadancin najeriya su 119 kwamitin amsar mulki na ahmed joda ya ba da shawarin rage yawan ma'aikatu da hakan zai rage yawan ministoci daga kusan 45 zuwa kila 36 ko ma ƙasa da haka nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya